الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله قال أبو الوفاء ابن أقيل اهذره ولا تتر به فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم وجلد الجد في مثل رأس الإبرة من الخمر وقد دخلت وقد دخلت امرأة النار في هره واشتعلت الشملة نارا على من قلها وقد قتل, قتل شهيدا وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة من في ذباب ودخل رجل النار في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا أنكه فدخل الجنة وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب وربما اتكل بعض المكترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك فهذا من الغرور قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حملة بن إمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم ترى قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذر فإنما هو استدراج يستدرجك به وقد قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يزهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانان كلا أي ليس كل من نعمت نعم ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته wala kullu man ibtalaytuhu wa dayyaktu alayhi rizqahu akunu kad ahantu bal bal abtali hadha bin wa ukrimu hadha bil Wafi wa fi jami'i tirmidhi anhu sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu ولا يعطي الإيمان إلا من يحب وقال بعض السلف رب مستدرج بنعم, بنعم الله عليه وهو لا يعلم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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba yau sha hudu ga watan Juma da Luda. hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan uku miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa wallafar al'imam ibn qayyim aljawziya wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 wannan shine darasinmu na 29 a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na ɗari biyu da biyar idan ba mu manta ba har yanzu dai ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana mana batu ne akan da ya shafi hukubar ubangiji da azabarsa da narkonsa ga waɗanda suka saba masa kuma kada mutum ya kuskure ya rena saban Allah ya ɗauka tun da dai har cewa Allah ta'ala mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai ne shi kenan sai ya yi abin da ya ga dama ya ce ai Allah zai ji kansa ko zai masa rahama ko zai ainihin tausaya masa a'a ya sa tsoron Allah a cikin zuciyarsa ya guji dukkan wani abin da yake saban Allah ne ya kiyaye ubangiji ya kiyaye fushinsa yake cewa qala abul wafa ibnu aqil ihzar wala taqtarra fa innahu qata'a al-yada fi thalathati darahim wa jalada al-hadd fi misli ra's al-ibrati min al-khamr wafa ibn Aqil ɗaya daga cikin malaman Hanabila rahimahullahu ta'ala yake cewa ihzarhu ka kiyayi ubangiji wala taktar kada ka rudu fa innahu qata'a al-yada fi thalathati darahim ubangiji ya hukunta yanki hannu ga wanda ya saci dirhami uku kacal wa jaladal hadda fi misli min alhamri ya hukunta a yi bulalar haddi ga wanda ya sha kwatankwacin kwayar allura ta giya wannan ibn al-qayyim yana faɗa haka ala sabilil mubalagha ala sabilil mubalaga saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma askara kathiruhu wa qaliluhu fa qaliluhu haram ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram dukkan abinda in an sha da yawa zai bugar to ko kadan aka sha haramun aka sha wani hadisi hadisi ne sahihi hadisin Jabir ibn Abdullah yana cikin sunan mala yace wa qad dakhalat imra'atun nara fi hirra akwai matar da ta shiga wuta saboda ta wato ta zalunci mage washta'alat ash-shamlatu naran alaman man kuma gwado ko kuma mayafi ya kama da wuta balbal ya cinye wanda ya sace shi wa qad qutila shahidan alhalin an kashe shi ma a fagen daga a filin yaki. wato abinda abul wafa ibn aqil yake cewa anan nan shine kada ka rena saban Allah kada ka rudu da cewa ai tunda Allah mai rahama ne mai gafara ne mai jin kai ne mai tausayi ne to bara in yi abin da na ga dama bara in saba masa yadda nake so san raina kada wannan ya rude ka ka tuna fa shi wannan mai rahama ɗin, mai jin kai mai tausayi ɗin. shine ya ce mutumin da ya saci dirhami uku dirhami uku a yanke masa hannu kaga dirhami ba kuɗi ne wanda ya kai ya kawo ba shi ba wannan hannun ana ba da diyar wato ana fansassa da diya cikakkiya diya cikakkiya to gashi kuma yanzu an ce idan mutum ya saci dirhami uku a yanke masa hannu tunda Allah ta'ala da yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim ce barawo da barauniya ku yanke musu hannayensu nakala min Allah jazaa'an bima kasaba sakamakon abinda suka aikata nakalan min Allah kuma uquba ce daga Allah sai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yana cikin sahihain yana cikin bukhari da muslim hadisin ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qata'a fi mijannin thamanuhu thalathatu darahim akwai wanda ya saci garkuwa wacce kudinta ba ta fi dirhami uku ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yanke masa hannu to ka tuna da wannan fa shi wanda kace mai gafara ne na'am haka yake mai tausayi eh na'am haka yake amma kakkamanta kuma mai tsananin ukuba ne ga wanda ya yi fushi da shi ya yanke ya hukunta a yanke wa mutum hannu in ya saci dirhami uku wajalada hadda fi misli ra'sil ibrati min alkhamri ya sa a yi bulala ga wanda ya sha kwatankwacin wato dugon ko kan allura na giya a nan yana so ya nuna maka duk ƙanƙantar giya idan mutum ya sha wannan mislu ra'sil ibra ba yana nufin lafazin zahirinsa ba tunda abin da kwatankwacin kwayar abin da kwatankwacin kan allura ai ba za a ce an sha wani abu ba to amma yana nuna ce maka duk kankanta rigiya in mutum ya sha ta, ko da bai bugu ba to hukuncinsa hukuncin wanda ya sha giya wai sharaɗi ne sai ya bugu yana maye yana sumbatu ba a'a ko da ya sha kaɗan ne ba ta bugar da shi ba ko saboda sabo da shanta ya ma daina buguwa to wannan ba zai hana a yi masa haddi ba wa qad dakhalat imra'atun an-nar fi hirra kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa akwai matar da ta shiga wuta aka sa ta a wuta saboda ta zalunci magi kana ganin magi dabba ce wacce watakila ba ta da gata ba ta da kima ga ta nan ko'ina ana kashe ta ana bige ta a ɗauka to in an zalunce ta babu komai to akwai matar da Allah ta'ala ya kona ta yasa ta azaba ta a wuta a jahannama sabili da ta zalunci mage ta tsare ta a cikin keji bata batta ta fita neman abinci ba bata kuma bata abinci ba har ta mutu annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wannan mace ta shiga wuta a dalilin wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala an to kaga idan har Allah ta'ala zai azabtar da mutum ɗan adam a dalilin mage a dalilin ya zalunci mage ina kuma ga wanda yake zaluntar ɗan uwansa ɗan adam ina ga wanda yake zaluntar ba mutum ɗaya ba ba bi ba al'umma ina ga wanda yake zaluntar khairu ummatin ukhrijat linnas yake zaluntar musulmi muminai mafi alkhairin al'umma da Allah ta'ala ya taɓa yi a doron ƙasa babu shakka wannan kada ya rudu da irin abin da yake gani ubangiji yana yi masa na talala ya zaci cewa ko idan ya yi istighfari ko an ba shi wani wuridi ko an ba shi wasu raka'o'i shi kenan ya haye shi shikenan ruwa ta sha a'a ya tuna fa wacce ta azabta mage ta zalunce ta Allah bai kyale ta ba washta'alat alati shamlatu naran ala man ghallaha anan kuma abul wafa ibnu aqil rahimahullahu ta'ala yana ishara zuwa ga wani hadisi shi ma da ya tabbata a cikin sayul bukhari da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu fi ghazwati badr a fi ghazwati khaybar yake cewa mun dawo daga yakin khaybar ba mu samu wani abu ba na ganima in ban da shanu da dabbobi ƙanana da kuma kayan sawa da abubuwa haka da ya lissafa yake cewa to a daidai wani lokacin muka iso fansarafna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila wadil qura muka zo wani guri da ake kira wadil qura kafin a shiga madina tsakaninsa da madina babu tazara to akwai wani bawa da wani mutum da ake kira rifa'a ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam min bani dibab wata kabila ce sai suka ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani bawa da ake kiran shi mid'am to yana cikin kokarin sauke sirdin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sirdin dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin kicikicin yadda zai kwance sirdin sai ga wani wani mashi da wani wata kibiya da aka harbo ta kaucewa manufarta ta kaucewa target ɗinta hadafinta sai ta same shi nan da nan sai ya faɗi sai ya mutu sai sahabbai suka ɗauka hane Allahu shahada hane Allahu shahada ya ji daɗi ya yi shahada ya yi shahada sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bal wallazi nafsi biyadihi bai yi shahada ba ba abin a yi masa wannan murna ba ne ce na rantse da wanda raina yake a hannunsa yana nan yana cin wuta yana cin wuta da wani mayafi wani bargo wani gwado wani zani da ya sata daga cikin ganima ba a raba ba wato cikin ganimar da aka samu a khaibar sai ya sace wani zani zani ya sata annabi sallallahu alaihi wasallam ya to yana nan wannan zanin ana kona shi da sa ana babbaka shi da shi nan da nan wani mutum da ya ji haka sai je ya ɗauko igiyar takalmi da ya sace sai ya zo ce ni dai ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirakun au shirakani min narin ce igiyar takalmi ce ta wuta da a ce ka cinye an tafi lahira to da ita Allah ta'ala zai ta kona ka wato da ya ji wato irin abin da ya kasa ba abin da bahaushe yake cewa in gemun dan uwanka ya kama da wuta to ka shafa naka ruwa shi sai sauri ya shafa nasa ruwa sai ya taso ya ce to yar nima ga ga wani abu nan <laughs> ba raba ba na zara to kaga wannan a filin daga ma aka kashe shi wato yayi mutuwar shahada a zahiri amma saboda yayi gulul ya saci wani abu na ganima annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna inna inna shamlata allati saraqaha ishta'ilu minha naran wannan zanin da ya sata yana da ana babbaka shi da shi a abin nan a wuta وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال dakhala rajulun aljannata fi zubabin wa dakhala nara rajulun fi zubab Imam Ahmad ya ruwaito yake cewa Abu Muawiya ya fada mana ya bamu hadisi hadisi Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim ad-Darir قال kuma الأعمش كما يتي أعمش يا جاي منا شين سليمان بن مهران الأعمش الكوفي An Suleiman ابن ميسرة an tariq ibn shihab ya rufa'uhu shi tariq ibn shihab yana daga wannan hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace manzon Allah ya ce dakhala rajulun aljannata fi zubab wani mutum ya shiga aljanna a sanadiyar kuda wa dakhala nara rajulun fi zubab wani kuma ya shiga wuta a sanadiyar kuda qalu sai suka ce sahabbai suka ce wa kaifa zalika ya rasulallah ya haka ta faru ya ma'aikin Allah qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta riba lahu shay'an ce wasu mutane ne guda biyu suka wuce ta gaban wasu mutane wanda suke da gunki gunkin da ba a wuce shi sai an gabatar masa da wani abu wato sai an ƙaddamar masa da wani ƙurbani. faƙalu li ahadihima sai suka ce wa ɗayan mutanen nan guda biyu ƙarrib ka kusantar da abin kusantarwarka faƙara laisa indi shay'un ya ce ba ni da abin da zan kusantar wa gunkin ƙalu lahu ƙarrib walau zubaban suka ce ka kusantar masa koda da koda ƙuda ne raba zubaban sai ya kusantar da ƙuda fakhallau sabilahu sai suka ƙyale shi ya tafi fada khalan nara a sanadiyar wannan ya shiga wuta wa qalu akhar suka ce ma ɗayan qarrib kai ma ka kusantar da abin kusantarwa na bauta ga shi wannan gunki fa qala ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an azzawajal Allah azza yace ba za ta taɓa yiwuwa ba in kusantar ma da wani wani abu ba Allah ba to in kusantar masa da wani abu na ibada na bauta ba Allah ba fa darabu unuqahu sai suka sare masa kansa fada khalal janna a sanadiyar haka ya shiga aljanna Wani hadisi kamar da muka gani ibn al-qayyim ya jingina shi zuwa ga imamu ahmad sannan kuma yace an tariq ibn shihab yarfa'uhu wato tariq ibn shihab yana daga wannan hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi to ana akwai abu biyu abu na farko cewa qala al-imam ahmad imam ahmad ya ce na abu muawiya abinda zai zo a kwakwalwar mai karatu shine imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa'al musnad domin duk sanda aka itlaqin imam ahmad kawai aka ce rawahu ahmad ko akhrajahu ahmad to abinda zai zo a tunanin mai karatu a farko farko shine a cikin littafin al-musnad ba a wani littafi daban ba na imam ahmad tare da cewa wannan hadisin baya cikin musnad imam ahmad ya zo ne cikin littafin az-zuhd saboda haka wannan ya kamata da ya kayyade ya ce qala al-imam ahmad fi kitab az-zuhd domin idan bai sa kaidin fi kitab az-zuhd ba tunani na masu karatu zai je zuwa ga musnad imam ahmad ne su ta nema ba samu ba saboda kamata ya ce fi kitab az-zuhd hadisin yana cikin kitab az-zuhd na imam ahmad sannan da ya ce an tariq ibn shihabin yarfa'uhu ba haka yake a cikin Azuhud na imamu ahmad ba an tariq ibn shihab an salman da dakhala rajulun al-janna saboda ka tariq ibn shihab hadisin ba nashi bane hadisin salman ne salman farisi shi kuma salman bai jingina hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganar shi yake hikaito ta da kansa bai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba kalmar yarfa'uhu idan malama hadisi suka ce yarfa'uhu suna nufin hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sanda aka ce hadisi marfu'i ana nufin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga nan da ya ce yarfa'uhu sai ya ba da ma'anar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tare da cewa hadisin maganar Salman ne hadisi ne mauqufi ba marfu'i ba don haka kalmar yarfa'uhu kuskure ce sannan ajiye abin akan tarik ibn shihab shi ma kuskure ne hadisin laysa min musnadi tarik ibn shihab inma huwa min musnadi salman al-farisi saboda haka hadisi ne mawqufi sanadinsa zuwa ga salman al-farisi sahihi ne hadisin akwai shi a cikin alhiliya ta abu nu'aim a yadda yake dinnan yana da wasu asanid Ah, akwai shi a cikin ah, ah, akwai shi ta hanyar jarir an mansur an ibn amr an hayyan ibn marsad an salman wato yana da wata hanyar ban da hanyar tsarin ibn shihab an salman sauraka hadisin maganar salmanul farisi ce isnadin kuma ya inganta zuwa ga salmanul farisi sai dai abinda hadisin ya kunsa wasu malamai suna ganin yadda ya kunsa da za a yi masa tawili wato kamar yadda wasu daga cikin waɗanda suka yi sharhin kitabut tauhid domin wannan hadisin imam muhammad ibn Abdulwahab rahimahullahu ta'ala ya ɗauko shi daga littafin ibn al-qayyim dinnan kamar yadda yake haka ya rubuta shi a cikin kitabut tauhid ba tare da canja komai ba ya kashi daga ƙarshe da ya kawo an tsarik ibn shahari barfa'uhu zuwa ƙarshe sai ce rawahu ahmad kaga yana nan dai da waɗannan mulahazozi na farko da muka faɗa ahmad in ka ce rawahu ahmad kai shiru to za a ɗauka a musnad ne tare da cewa hadisin ba cikin littafin musnad sannan cewa an tariq ibn shihab yarfa'uhu shi ma ba haka bane hadisin laysa min musnad tariq ibn shihab sannan nabi kuma maganar salman al-farisi ce ba hadisi ne marfu'i ba to waɗanda suka yi sharhin kitabut tauhid wasu daga cikin malamai suna cewa mutanen nan guda biyu ɗaya wanda ya kusantar da wannan abin kusantarwa na ƙuda ya kusantar da shi da yarda da amincewa da in shirahu sadri wato kamar ba musulmi ba ne shi ba musulmi ba ne shi ya yi wannan ya shiga wuta sannan na biyu shi kuma bai ɗauki rukhsar da aka bayar ba saboda aka kashe shi ya shiga aljanna wannan wasu malamai suke wannan tawilu wasu kuma suka ce a'a wannan ta yiwu Tayu yiwu salmanul farisi ya samu wannan hadisin ne daga cikin irin abin da ya haddace na kissoshin isra'iliyat kissoshi na isra'iliyat saboda kamar yadda kuka sani salmanul farisi wato ya bi ta hannun malaman kiristoci daban-daban har zuwa lokacin da ya zo madina ya musulunta saboda haka ya yi zama a hannun malaman kiristoci saboda haka watakila a irin nan ya ji irin wannan tunda bai jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganar ba haka yana cikin isra'iliyat sannan kuma abin da ya kunsa a gurin wasu malamai suna ganin cewa ya saba da abin da musulunci ya zo da shi na cewa man kafara billahi ba'da ba'da imani illa man ukriha walakin illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran kaga a cikin wannan ayar Allah ta'ala ya ambaci cewa wanda ya kafircewa Allah bayan yayi imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta shi alhalin zuciyarsa tana cike da imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun min Allah kaga anan ubangiji ta'ala ya zartar da hukuncinsa da hushinsa akan wanda ya kafirta zuciyarsa a buɗe wato da yarda da amincewa ba wanda aka tilasta ba suka ce to wannan mutum na farko ya guje wa abin da ya samu mutum na biyu ne mutum na biyu an kashe shi saboda ya ƙi yadda ya gabatar da abin da zai gabatar da aka buƙaci ya gabatar na na ƙurbani saboda haka an kashe shi saboda haka na farko wannan ya gudu ya guda shi ya sa ya yi abin da ya kaga yi shi ne mukurahan saboda haka dan me za a ce ya shiga wuta in kuma ka ce a ai asali ma kafiri ne to in har asali kafiri ne wannan abin da ya ba shi ne zai shigar da shi wuta kawai ba daman can kafiri ko ya yi wannan ko bai yi wannan ba in ya mutu wuta zai tafi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala a cikin silsilar ahadith ad-da'ifa ja mujalladi na goma sha biyu, na tsammani a na goma sha biyu, ya yi ta'aliki akan wannan yake cewa hadisin duk da sanadinsa zuwa ga salmanul farisi ya inganta sai dai akwai yiwuwar ya kasance daga cikin abin da ya ji ne na isra'iliyat ala'ayi hal abin da dai shi ibn al-qayyim yake so ya fito da shi a nan ta hanyar kawo wannan hadisin shi ne, kada a rena saban Allah ko mun kankanta sa idan har za a yi wa Allah shirka ko da kuwa da kwatankwacin ƙuda ne to mutum zai iya shiga wuta a sabili da wannan wa hadhihi al-kalimatu al-wahida yatakallamu biha al-'abdu yahwi biha fi an-nar ma bayna al-mashriq wal-maghrib sannan yace ga kalma guda ɗaya, magana ɗaya, da bawa zai zai furta kuma ya gangara cikin wuta a dalilin wannan kalma tazarar da take tsakanin gabas da yamma wato ya gangara ya yi nisa nisan da yake tsakanin gabas da yamma a cikin wutar jahannama Allah ka kiyashe mu shi ma wannan yana ishara ne zuwa ga hadisin Imam al-Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu ma fiha yahwi biha fi an-nari ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawa zai yi magana ba tare da ya bincika maganar ba zai fitar da magana ba tare da ya yi bincike ya yi tunani a kanta ba a dalilin wannan maganar Allah ta'ala ya sa shi a wuta a tunkuɗa shi cikin wuta ya gangara ya yi tafiyar da tazarar ta ta yi tsakanin gabas da yamma to kaga wannan shi ma yana nuna kada mutum ya wato ya rena abin da yake saban Allah yana rena abin da yake faɗa na maganganu waɗanda kuma za su iya zaman masa matsala shi yasa wata ruwaya yake cewa la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yara biha ba'san yana maganar da take fushin Allah ne amma yana ga kamar ba komai yana wasu maganganu da suke kunshe da izgili ga Allah ko izgili ga manzon Allah ko izgili ga mu'minai ko izgili ga addini amma yana ga kamar wasa ne kamar ba wani abu wannan kalmar kuma ta zama sanadiyar shigarsa wuta Allah ta'ala ya kiyashe mu mala ce wa rubbama takala ba'd al na alama ya ramin min ni'amillahi alaihi fi dunya yace wa da Allah ka samu wasu waɗanda suka rudu wasu rudaddun su dogara da abinda suke gani na ni'imomin Allah da yake musu a nan duniya wa annahu la yughayyiru ma bihi ya rika ganin Allah ba zai canza masa wannan ni'imar ba ko yadda yake a guna wa annahu la yughayyaru bihi ko ba zai canza shi ba waya zunnu anna zalika min mahabbatillahi lahu yayi tsammanin cewa wannan yana daga alamar Allah yana son sa wa annahu yu'tihi fil akhirati afdala min zalika kuma tunda har ya bashi a nan duniya ya bashi irin waɗannan ni'imomi to a lahira zai bashi fiye da haka wa hadha min al-ghurur wannan rudar kai ne wannan yana cikin yana cikin rudi mutum ya rika tsammanin cewa tunda har Allah ta'ala ya ni'imta shi a nan duniya ko ya ni'imta shi da lafiya ko ya ni'imta shi da dukiya ko ya ni'imta shi da 'ya'ya, ko ya ni'imta shi da mulki ko ya ni'imta shi da jama'a ya rika tsammanin cewa ai tunda har Allah ya yi masa irin wannan karamci a nan duniya to wannan ya nuna cewa a lahira ma zai samu fiye da haka mala ya ce wannan rudar kansa yake bai san cewa wannan yana daga cikin yana daga cikin wato talala da ubangiji yake ma wasu bayi ba kamar yadda ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ce qala al-imam ahmad haddathana yahya ibn ghailan qala haddathana rishdin ibn Sa'ad. rishdin ibn Sa'ad. an harmalah ibn imrana at-tujibi an uqbah ibn muslim an uqbah ibn amir an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala إذا رأيت الله عز وجل يعطي الأبد من الدنيا على معاصيه ما يحبه فإنما هو استدراج إمام أحمد يا رويتو دقا يحيى بن غيلان شيكما ياجي دقا رشدين ابن سعد شيكما دقا حرملة ابن عمران التجيبي شيكما دقا أقبة ابن مسلم شيكما أقبة ابن مسلم ياجي دقا أقبة ابن عامر رضي الله عنه شيكما ياجي دقا النبي صلى الله عليه وسلم ما أيكيتي idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu in ga Allah ta'ala yana bawa bawa abinda yake so a nan duniya duk da yana saba wa Allah duk da cewa yana saban Allah kuma Allah yana bashi abinda yake so fa inna ma huwa to wannan ta lalace ubangiji yake masa thumma tala qawluhu ta'ala sannan annabi ya karanta faɗar Allah ta'ala falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun Allah ta'ala ce falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka yi manta abinda aka yi musu wa'azi da shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude masa muka bude musu kofofin dukkan komai hatta idza farihu bima utu har sai da suka shiga farin ciki da irin ni'imar da aka basu akhadnahum baktatan kwatsam sai muka kama su fa idahum mublisun sai ga su suna asararru wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi ta hanyar Rashidin ibn Sa'ad at-Tabari ibn Jarir at-Tabari a cikin tafsirinsa ya rawaito shi ta hanyar Abu Salt ad Dolabi a cikin littafin Al-Kuna wal Asma' shi kuma ya ruwaito shi ta hanyar hajjaj ibn suleiman ru'aini dukkaninsu sun ji wannan hadisi daga harmala ibn imran at-tujibi shi kuma daga uqba ibn muslim shi kuma daga uqba ibn amir radiyallahu anhuma wannan hadisi ya tabbata hadisi ne tabbatacce hanyoyinsa za su ƙarfafi juna sannan shi kansa harmala ibn lahi'a ya yi masa mutaba ta hanyar ta hanyar ibn wahab ibn wahab ya ruwaito shi daga harmala da ibn da ibn lahi'a an uqbata ibn muslim an uqbata ibn amir kamar da yake cikin tafsirin ibn abi hatim saboda ka hadisi ne tabbatacce al-iraqi ya hassana shi a cikin littafinsa takhrijul ihya ihya ulumuddin Sheikh Nasiruddin Albani shi kuma ya inganta shi ma a cikin silsilat ahadithu da'i'a sahiha mujalladin ta na na daya hadisi ne tabbatacce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan ka ga Allah yana bawa bawa da bawan nan yake so a nan duniya duk da yana saban Allah to kada ka zaci cewa wai saboda ya samu karbuwa ne a gurin Allah ya sa yake samu wannan ka gan shi gashi kowa na rashin lafiya shi baya yi ko ka ga gashi kowa na cikin wahala shi yana cikin samu yana cikin walwala yana cikin ni'ima ko da abin da aka fafata da shi ana nema shi yake samu ko za su rasa ko ƴaƴa ko dukiya da Allah ya bashi kada wannan ya sa ka wato ka zaci wannan shine mizani na cewa wanda yake samun wannan shi Allah yake girmamawa shi Allah yake so shi Allah yawa falala shine waliyin Allah wannan ba shine mizani a gurin Allah ba wannan ba shine mizani a gurin ubangiji ba ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun Allah ce suna tsammanin abinda muke ta ƙara musu na dukiya da ƴaƴa muke ta basu suna tsammanin cewa gaggawar alheri ce ta sa muke basu haka gaggauta basu alkhairai a'a ba dai sa fahimta ne ba sa ganewa ne wannan ba shi ne kiyasi a gurin ubangiji ba haka kiyasi a gurin ubangiji zai iya bawa wanda yake ba wanda yake son shi ba ba wanda yadda da shi ba ya hana kuma wanda yake so kuma zai iya ba mu wancan a matsayin talala ya cinye ni'imarsa ta duniya ya cinye jin daɗinsa tun a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta ko ya karanta musu wannan ayar falamma nasuma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay <coughs> har sai da suka manta abinda annabawa suka yi musu wa'azi da shi aka tunatar da su Allah da shi aka tsoratar da su Allah suka manta suka shagala fatahna alaihim abwaaba kulli shay kaga ubangiji yake nuna yayin da suka manta wa'azin da aka yi musu ma'ana suka nutsu cikin sasaban Allah daidai wannan lokacin kuma sai Allah ya bude musu kofofin kulli shay kaga ce fatahna alaihim abwaba kulli shay kaga anan bai abin abinda zai basu da cewa alkhairi bane ko albarka bane sabanin inda Allah ta'ala ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu eh, fatahna alaihim eh, barakatin minas sama'i wal kaga a cikin ce fatahna alai la fatahna alai barakatin minas samawati wal ard minas samai wal ard barakat ubangiji sai kira abin albarka amma anan sai kira shi abwaba kulli shay na ta halal da haram mai kyau da mara kyau komai sai su samu ta kowace hanya hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza mublisun har sai sun yi farin ciki da abinda suka samu sai mu kama su bagatatan ba bisa shiri ba ba bisa tsammani ba sai su gansu suna waɗanda suka suka tsiyace suka rasa komai da suke datin kaho da shi wa qala salaf wani daga cikin magabata yake cewa idza ra'aita allaha yutabi'u ni'amahu 'alayka wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahzarhu idan kaga Allah ta'ala yana bibiyar ni'imominsa a kanka wato yana maka ni'ima ɗaya bayan ɗaya wa anta muƙimun alama ma'asihi alhalin kai kana nan akan saɓan Allah kana nan akan saɓa masa fahzarhu to ka kiyaye shi fa inna ma huwa istidrajun ka bihi domin wannan ta lalace Allah yake maka wa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haisu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ubangiji yana musu talala ne ta inda ba su yana musu shifta amma randa ubangiji ya kashi kama su ba za su ji da daɗi ba to shine na shi ɗaya daga cikin magabata yake faɗar wannan maganar cewa ka kiyaye Allah kada ka ga kana ta saba masa kuma kana ta samun cin nasara duk abin da ka nema kana samu ka zaci cewa ko amincewa da yarda ci ta Ubangiji ta sa haka a'a inna ma huwa sidrajun yastadrijuka bi wannan ta lalace Ubangiji yake yi maka wa qad qala Ubangiji ta'ala ya ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin anan ubangiji yana mai da martani yana mai da martani ga ƙuraishawa kafirai lokacin da suke ganin cewa yaya za a yi a bawa annabi sallallahu alaihi wa manzanci tare da cewa shi talaka ne ba mai ba ne, ba mai wadata bane a ɗauki manzanci a ba shi ga manyan mutane a gari waɗanda Allah ta'ala ya bawa dukiya da wadata qalu laula nuzila al alquran ala rajulin min ne azim me ya hana ba za a saukar da alqur'anin ga ɗaya daga cikin manyan garuruwan nan guda biyu ɗaya daga cikin wato manyan garuruwan nan guda biyu wato ko dai wani babban mutum a makka ko babban mutum a ta'if ya za a ɗauka ga irin su al-walid ibn al-mughira a ɗauka a bawa annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci wanda an san shi a lokacin kafin ya zama manzo har kiwo yayi wa mutanen makka suna biyan shi to a ce kuma shine za a dauki manzanci a bashi Allah ta'ala ya bayar musu da martani ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ce in ya yakuna nasu ummatan wahida wagi ahum yaqsimuna rahmat su suke raba ne wannan annabci rahama ce daga ubangiji kuma Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ubangiji ya san ina ya kamata ya ajiye manzancinsa shi yake zaba yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas shi yake zabowa to su ne suke rabu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum ko rayuwarsu ai mu muka rarraba muka ba wannan muka hana wannan muka daga wannan muka yi kasa da wannan muka karu wannan da lafiya muka rage wannan da lafiya muka ba wannan yaya muka hana wannan duk mu muka yi wannan nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat muka ɗaukaka wasu suka fi wasu matsayi a cikin a cikin al'umma wasu suka zama suna da mulki wasu suna da dukiya wasu suna da ƙarfi liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan sashin su ya riki sashi wato abin abin abin amfani ta yadda zai amfanar da shi wanda yake buƙatar gini ya samu magina wanda yake buƙatar a haƙa masa rijiya ya samu mai haƙa masa rijiya wanda yake buƙatar a ƙera masa wani abu ya samu mai masa ƙirar ya zama na kowa yana da buƙatar kowa da ya tafi da ba'aduhun ba'adan sukuriya wanda yana buƙatar kuɗin mai kuɗi shi ko yana buƙatar aikinsa da ƙarfinsa da ƙwanjinsa da ƙwarewarsa sa kowa yana da buƙatar kowa ke yadda idan da babu ɗaya ba zai iya rayuwa ba ɗaya ba shi mai kuɗi ba zai rayu idan babu waɗanda za su yi masa aiki ba ko gidansa ba zai zaunu ba in yana yoyo sai ya samu wanda zai gyara masa in masansa ta cika sai ya samu masu kwashe masa saboda haka komai nashi ya lalace sai ya nemo masu wannan aikin su kuma suna buƙatar abin da yake da shi kwaka kowa na buƙatar kowa da ya tafi da ba'aduhun ba'adun sukuriya wa rahmatu rabbika khairu min majma'un amma wannan annabci da Allah zai bawa annabinsa ta fi duk abin da suke tarawa kar su ɗauka wannan abin da suke tara zai sayi annabci ba zai iya sayan annabci ba ko nawa suka tara wannan ubangiji shi yake yin wannan shi yake ga dama ya ɗauki wannan annabci ya ba mu wani to shine da yake nuna musu cewa kar su zaci a gurin ubangiji ana kiyasta mutum ne da yawan dukiyarsa ko da yawan 'ya'yansa, ko da faɗin ƙasar da ya mallaka ko da nasabarsa wannan ba su ne ma'ayir ba su ne mawazin a gurin ubangiji ba a gurin ubangiji mizani a gurin ubangiji shine imani da tsoron Allah da taƙawa, da nagarta da tsarkin zuciya wannan shine ma'auni a gurin ubangiji inna akramakum indallahi atqakum da ya fi ku tsoron Allah to shi ya fi ku karamci a gurin Allah shi ya fi ku daraja a gurin Allah sauraka wannan ma'ayir ne mawazin ne ma'aunai ne a gurin ku ku mutane ku za ku girmama wannan saboda yana da shi ku ki girmama wancan saboda a gurin Allah ba wannan bane ba dan ma ubangiji yake cewa ba dan ma kada mutane duk kowa ya zama an bi hanya ɗaya ba walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan الأمة هي الجماعة التي اشتركت في أمر واحد كقبيلة أو بلد أو دين أو مذهب أنشي أمة أنا نفهم وسو جماعة da suka haɗu suka yi tarayya cikin wani al'amari ɗaya suka yi tarayya a ƙabilarsu ko suka yi tarayya a gari guda ko suka yi tarayya a wata fahimta ko wani addini ɗaya haka za a kira su umma anan kaga ana kira ana nufin walaula an yakuna nas ummatan wahida ay ala dinin wahid kada mutane duk su haɗu akan addinin da yake guda ɗaya shine kafirci la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fidda da a ce ba dan dai kada mutane laula harfun tina'in limtina eh, limtina wato saboda sharaɗin da ya zai zo jawabin ba zai faru ba saboda laula an ya kunan nasu ummatan wahidatan ba don kada mutane su zama al'umma ɗaya ba wato akan addini ɗaya kowa ya kama hanyar kafirci la ja'alna liman yakfuru birrahman da mun sanya ma wanda yake kafircewa Allah mai rahama anan kaga akwai shagube ga su quraishawa kamar da Allah ce wahum yakfuruna birrahman suna cewa Allah mai rahama to da waɗannan da suke cewa waye ma wa rahman waye ma Allah mai rahama ɗin wanda suke mai da sai mu sanya libiyutihim suqufan min fidda sai mu sanya wa gidaddajinsu wato rifi na zina na azurfa sai mu yi wa gidajensu rufi na azurfa wa ma'arija da matattakala ta azurfa alaiha zaro a kanta za su rika takawa in za su hau bene azurfa ce Allah zai zuba musu ita ce mata takalarsu rufin ma na azurfa wale biyutihim abwaban musanyawa wa su kofofi na azurfa wa sururan da gadaje alaiha yattaki'un wanda kai za su rika kishingida wa zukhrufa musanya musu eh, azab zinari ya zamana akwai akwai akwai rufi na na azurfa akwai na zinari akwai matattakala ta azurfa akwai ta zinari akwai da duk sai mai musu wannan gatan to amma idan aka yi haka wasu za su zaci cewa a ah, to kaga waɗannan da suka kafircewa Allah mai rahama ga yadda aka yi musu ya nuna abin da suka yi daidai ne to sai a samu waɗanda suke diyaful iman ko diyaful qulub wanda zukatansu sun yi rauni shaidan sai ya musu ya kawata musu cewa ai kafirci yana sa a samu yadda kuma mutane zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal hars da yadda Allah ya sa wa mutane san waɗannan abubuwa kuma aka ce idan an kafirce ana samu to da an yi ta kafircin wani yake cewa ba a ma faɗa haka ba mutane na cewa bare kuma aka faɗa haka mutane a banza ma suna cewa. a banza a iska a wofi a babu suna yin aikin kafircin to bare aka ce za a samu <laughs> kake zato kuma to shi ne Allah ya ce ba dan da sai ya nuna wa mutane cewa wannan abin da suke zaton shi ne ma'auni ba ma'auni ba ne? sai Allah ya taba su, ya taba su, ya taba su. wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya amma duk waɗannan abubuwa wani abu ne illa jin daɗi ne kaɗan na duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma lahira a wajen ubangijinka ita ce sakamakon waɗanda suka ji tsoronsa shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya shiga gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin rumfarsa cikin turakarsa ya ganshi kwance akan ya kan shi kwanci kan tabarma hatta fito ta yi burɗin-burɗin a jikinsa ba shimfiɗa a kanta daga tabarma sai shi yana ya tashi tabarma duk ta yi zane a jikinsa sai na umar ya fashe da kuka ya ce ya rasulallah ba za ka roƙi Allah ba ya yalwata ma a duniya ga su kisra da kaisar kafirai ne ma Allah ya ba su annabi yana kwance sai ya miƙe zaune wata ruwa ce a fi shakkin anta ya umar shakka kake ne ula'ika qaumun ujjilat lahum tayyibatun fil hayatid dunya to waɗannan mutane ne da Allah ya gaggauto musu jin daɗin su a duniya da ubangiji da yana so ubangiji duk zai bashi amma waɗannan Allah ya gaggauto musu da jin daɗin su ne a duniya saboda haka ba shine ba shine mizani ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'kulu fi aniyati dhahabi والفضة ولا تشربوا في سحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة kada ku rika cin abinci a koran azurfa ko zinare ko ku sha wani abu a ciki ko a cikin tasosinsu annabi ce yi wannan wannan nasu ne a nan duniya ku kuma sai an je lahira saboda haka wannan ba shine ma'auni a gurin ubangiji ba law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma da a ce duniya a gurin Allah tana da ta wato tana da kimar fiffiken sauro da darajarta ta kai darajar fiffiken sauro to da Allah ta'ala ba zai ba wa kafiri makwarwa ɗaya ya sha ba saboda kimarta saboda ka ba abu ne mai kima ba a gurin Allah saraka ba abin awo bane ba abin mizani bane wa qad radda subhanahu ala man yadhunnu hadha adh-dhanna ubangiji yayi raddi ga wanda yake irin wannan zaton. na cewa shi in Allah ya bashi to ya ɗaukaka shi ne ya nuna babba ne shi a gurin Allah Allah ce fa'ammal insanu Iza maftalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana kalla ubangiji ta ala ce fa amma al-insan amma shi mutum jinsin mutum idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akramahu ya karrama shi wa na'amahu ya ni'imta shi fa yaqulu sai rika cewa rabbi akraman ubangiji na ya karrama ni wato sai rika alfahari da wannan yana ganin cewa ubangijinsa ya fifita shi ne akan sauran mutane shi yasa yi masa wannan ni'ima wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa kuma idan ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikinsa fa yaqulu sai rika cewa rabbi ahanan ubangiji na wulakanta ni kalla ba haka abin yake ba wato laisa kullu man na'amtuhu wa wasa'tu alaihi rizqahu akunu qad akramtuhu ba duka ba duka wani wanda na ni'imta shi ba na yalwata masa arzikinsa yake na karrama shi ba ba duka bane na'am wani ya iya zama karramawa ce ubangiji yana iya gaggautowa mutum wato sakamako tun anan duniya Allah ta'ala ya bashi anan duniya sannan kuma a lahira ya bashi wannan ubangiji zai iya yin wannan amma ba kuma kowa ne haka ba wani yana iya baka ni'ima a nan sakamakon abin da ka yi masa na da'a ya ni'imta ka a nan wannan duk zai yiwu sannan a lahira ubangiji ya ƙara maka wala nuhiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun من salihan min من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة wanda ya yi imani ya aiki na kwarai Allah ce za mu yi masa bashi rayuwa mai daɗi a duniya ubangiji na iya maka wannan sannan a lahira kuma ya sakan kawo mutum da mafi kyan abin da ya kasance na aikatawa to ubangiji zai iya wannan amma ba ba ne, bane kai ya ɗauka wannan shine ma'auni haka nan mutumin da Allah ta'ala ya ƙuntata masa kai ya yi tsammanin saboda ba ya son shi ne saboda ya tsane shi saboda ba shi da kima da daraja a gurinsa shi ya sa ya kuntata masa a'a ubangiji zai iya yin wannan dan ya zama ibtila'i wa nablukum bisharri wal bil sharri fitna ubangiji na iya jarraba ku da alkhairi da sharri duk a matsayin jarraba duk ibtila'i ne daga Allah ce wala kullu man ibtalaituhu wa dayyaqtu alayhi rizqahu akunu qad ahanta ba duka wani wanda na jarrabe shi ba na kuntata masa arzikin sa yake na wulakanta shi bal abtali hadha bin ni'ma wa ukrimu hadha bil ibtila ina iya jarrabar wannan da ni'imar in ba shi ni'imar da in jarraba shi takila ya ci jarrabawa watakila kuma ya fadi wancan kuma in jarrabe shi da da wahala dan in karamta shi da wannan shi yasa annabi ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya Sun al-amsalu fal-amsal Allah ya fi jarrabar annabawa sannan waɗanda suka fi kusantar hanyar annabawa din cewa fi tirmizi anhu sallallahu alaihi wa sallama Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti al illa man yuhib a cikin jami'u tirmizi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ce Allah ta'ala yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda ma baya so amma baya ba da imani sai ga wanda yake so wani hadisi baya cikin jami'ut tirmidhi yana cikin musnad imam ahmad da wasu daga cikin littattafan sunna kuma hadisi ne wanda ya zo mawquf ya zo marfu kamar a cikin mu'jam uh, al-isma'ili mu'jam shuyukh na al-isma'ili ya zo ta hanyar uh, ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu marfu'an da kyakkyawar salsala cewa inna allaha qasama lakum arzaqakum kama qasama lakum akhlaqakum ko qasama lakum akhlaqakum kama qasama lakum al wa inna allaha yu'ti ad man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la iman illa man ahab Allah ya raba muku halayyaku da ɗabi'unku kamar yadda ya raba arzikin ya rarraba muku arziki yadda yake yin wannan mai kuɗi wannan to haka ne yake yin wannan mai haƙuri wannan mai faɗa eh wannan mai kirki mai kyauta wannan marowaci haka Allah ta'ala ya rarraba yadda ya raba muku dukiyar haka ya rarraba muku kuma halaye ce kuma Allah ta'ala yana bawa bawa yu'til yu'til ad-dunya eh, man yuhibbu wa man la yuhibbu yana bawa yana bada duniya ga wanda yake so da wanda ma baya so kowa da kowa na bashi a ba mutumin kirki a cikin annabawa akwai wanda Allah ta'ala ya yi su sarakuna ne sun mallaki duniya su annabi Sulaiman mahaifinsa annabi Dawud cikin salihai akwai irin su Zulqarnai suka mallaki duniya suka mallaki wani sashi na duniya a cikin annaba akwai waɗanda Allah ta'ala ya su masu kuɗi masu wadata irin su annabi Ibrahim alaihi salam a cikin sahabbai ga masu wadata nan masu kuɗi da Allah ta'ala ya yi su Abdurrahman ibn Auf irin su Uthman ibn Affan irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Zubair ibn al awwam ga sunan saka a cikin su akwai wanda kuma suna suka rayu cikin talauci saboda haka Allah yana bayarwa ya bada duniya ga waɗanda yake so ya bada ita ga waɗanda baya so ya ba wa su ƙaruna Allah ta'ala ya ta nahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa qala lahu qawmu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin Allah ya bashi ya bawa fir'auna mulki alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun saka yana ba ma waɗannan yana ba ma waɗannan wannan ba shine mizani ba inna akramakum indallahi atqakum ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun in illa saka wannan shine mizani a gurin ubangiji inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti imana illa man yuhibbu sauraka in Allah ta'ala ya yi maka kyautar imani da takawa da tsoron Allah da nagarta da san addini to ka sani wannan shine gata shine abinda zaka ce Allah yayi maka karamci Allah ya maka ni'ima Allah ya ɗaukaka ka in ya sa maka wannan don a cikin bayansa ba kowa yake sa ba wannan ba sai wanda yake so a nan ita ce soyayyar ta haƙiƙa amma don allah ya baka mulki kaka ɗauka wadda yana son ka ne har ka je ma har ana tawi malikal mulki ƙulillahu malikal mulki tu'til mulka man sha, ce man sha'u sai a ɗauka man sha'u ma'anarsa man tuhibbu nan mashi'a ce kauniya ƙadariya. mashi'a ce kauniya kadariya. tu'til mulka man tasha'u wanda kaga dama kana bashi mulki saboda haka ya ba fir'auna ya ba annabi sulaiman wanda ya ga dama yana bashi wannan ba mashi'a ce diniya shar'iyya ba saboda haka nan man tasha'u ba ma'anarsa man tuhibbu ba har da za ka yi wa wani alfahari cewa kai Allah yana son ka shi ya sa ya baka wancan da bai bashi ba ya son shi ba wannan soyayyar ake nufi ba sai Allah yana ba mu wanda ya ga dama amma imani da tsoron Allah da san addini da tunanin lahira ba wanda Allah yake sa masa wannan a zuciya sai wanda yake so a nan soyayyar take ta hakika وقد qala ba'du salaf wani daga cikin magabata yana cewa rubba mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam akan samu wanda Allah ta'ala yake yi masa talala ta hanyar yayi masa ni'ima daban-daban alhalin bai san talala ake masa ba wa rubba maghrurin bi lahi alaihi wa huwa la ya'lam kuma akan samu sautari akan samu wanda yake ruduwa da rufin asirin da Allah yake masa alhalin bai sani ba bai san rudu yake ciki ba ya ga duk abin da yake Allah yana sitirta shi Allah baya tona masa asiri bai bankaɗa shi ba ana ci gaba da darasta shi da girmama shi to sai wannan ya rude shi ya zaci cewa ai ubangiji ta'ala yana san shi ne ko yana son aikin da yake wa rubba maftunin bi sana'in nasi alaihi wa wala ya'la wa zai yi mutum ya fitinu a fitine shi a jefa shi cikin fitina ta hanyar yabo da mutane za su yi ta masa da kirari da kuzuzutawa alhalin bai sani ba bai san cewa wannan fitina bace yake ciki saboda haka ana ibn qayyim yana nuna mana cewa abinda bawa zai samu kansa a cikin ni'ima kada wannan ya rude shi ya cewa Allah ta'ala ya kyale shi saboda ya yarda da abinda yake yi ko Allah ta'ala ya zabe shi ne saboda haka ya bashi abinda da ya bashi a'a yayi tunanin ubangiji ta'ala yana iya yin wannan saboda ya masa talala ran da kuma ya kama shi abin ba zai kyau ba Allah ya kiyashe mu nan za mu dakata saboda lokaci da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah menene ingancin maganar cewa salmanul farisi ya shekara a duniya 250 wannan maganar ba haka take ba ina can zahabi imamu zahabi a cikin sayar alamin nubala ko a cikin tarihul kabir tarihul islam ya yi magana akan wannan na'am ya yi tsawon rai amma yadda ake zuzuta abin bai kai haka ba ah, Wannan yana cewa shin wannan mutumin da ya yi gululi wato ya saci bargo zai dawwama ne a wuta ko kuwa abin ba haka yake ba a ba maganar cewa zai dawwama a cikin wuta amma dai ya aikata kabira daga cikin kaba'ir wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man da ya'ti bima ghalla yawm don haka wannan aikin da yayi babba ne kabira ce babba da za ta sabbaba masa shiga wuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin wannan hadisin amma ba baktun dawama ake ba sannan yace dole ne a sa wato ya sannan yace ce malam dole sai mutum ya bar duk wani nau'in sabo ko kuma kuma malam an ce dole ne sai mun saba ma Allah don Allah ma wato don Allah ya abin yake to na farko cewa dole ne sai an bar duk wani nau'in sabo al'asulu shi ne ka guji saban Allah kada ka yi ganganci wajen aukawa saban Allah amma ba yana nufin mutum ya zama asumi ba kamar mala'ika la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan sifa ce ta mala'iku sai kuma annabawa da Allah ta'ala ya ba su isma dukkan wani mutumin da ba mala'ika ne, da ba manzo ne, ba annabi ne, zai iya yin laifi zai iya yin kuskure sai dai kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta waɗanda suke mumine masu tsoron Allah ladina iza fa'alu fahishatan aw zalamu hum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah walam wa lam yusirru ala wa waɗanda idan suka aikata laifi ko suka zalunci kawunan su sai su tuna Allah su nemi gafara Allah ya yafe musu domin babu mai yafe zunubai sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba za su doge akan abin da suka aikata na laifi ba wahum ya'lamuna alhalin suna sane cewa laifi suke to wannan sune masu tsoron Allah innal na taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza wanda suka ji tsoron Allah idan wani mai kai kawo daga shaiɗanu ya shafe su da wasi daga fala har suka saba Allah sai su dawo cikin hayyacinsu kuma saboda haka sai su tuna Allah su dawo cikin hayyacinsu, su nemi gafarar Allah su tuba taubatar soha. wanda ita ce dabi'a ta mumini akwai lokacin da zai samu kansa fi auqatil ghafalat lokacin da shaidan zai iya yin nasara a kansa amma ba zai doge akan wannan ba da zarar ya da cikin hayacinsa zai yi ta tuba yana da dama yana da nasani kuma ya tuba har a zuciyarsa ba zai sake ba wannan shine abin da ake son bawa ya kasance a kai, amma ba wai kawai ya rika jin cewa ai tunda Allah yana gafarta zunubi ba kawai bara in saba masa ba kawai da ganganci kawai rika saban Allah to wannan yana da hadari a cikin saban Allah na Allah na iya cire ransa yana tsakiyar saban Allah ya karɓi ransa da haka ta sha faruwa ka ya kake da waye lamunce maka cewa za ka samu tazara da ranar lokaci har da za ka tuba ba ka da wannan tabbas ɗin ashe kaga ya kamata kullum ka zama cikin shiri menene ingancin ƙinsa bawan allah nan da ake wa laƙabi da suna alƙama wanda mahaifiyarsa ta yi fushi da shi ya kasa cikawa da imani wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce babu wani alƙama da ya ƙi biyayya ya ƙi cikawa da imani saboda babarsa wai shi sahabi ne sunan shi alƙama wannan duk ƙarya ce ba gaskiya ba ne sannan wanda yake cewa kakance hadisi tabbatacce amma wani lokaci ba ka rarrabewa tsakanin sahihi da hasan ko hasan da ko Hassan ligairihi kuma muna daga cikin ah, sannan ko muna ɗaya daga cikin yaran da ke sha'awar ilimin hadisi don haka muna son mu rarrabe ah, kalmar tabbatacce fassara ce ta kalmar al-thabit al-hadith thabit thabit ya kunshi hadisi sahihi ya kunshi hadisi hasan ya kunshi sahihun li ya kunshi hasanun li hadisin da ya tabbata ana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisin sawa'un martabarsa sahih ne ko martabarsa hasan ne hasan li ghairihi ko sahih li ghairihi duk ya shiga karkashin kalmar asabit. to da haka duba da cewa masu sauraron karatun majoratin su ba waɗanda suka san wani martaba sahihi hasan hasan li ghairi hasan li zatihi shi yasa ban cika ma tsayawa in yi wannan bayanin ba dan ba fagen bane amma in ce ya tabbata hadisi ne tabbatacce to ya nuna dai ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan matakan da aka ambata ko dai sahihi duk da cewa wani lokaci ina faɗa duk da cewa wani lokaci nakan faɗa da larabcin in ce hadisi ne hasan ko in ce hasan ligairi nakan faɗa haka amma dai kalmar tabbatacce ɗin ta kunshi dukkan waɗannan ɗin ah, wanda ya ce dangane da azkar na safe da yamma to a wani guri kuma sai in ga a na safe da daddare wato an sanya na safe da daddare na'am akwai azkar din da ana yin su da safe ana yin su da yamma duk zikiri ɗaya ne ba ba wani abu bane da zai rikitar in kaga an faɗi zikiri na safe kaga an maimaita shi da yamma to ana faɗa shi da safe ana faɗa shi da yamma sannan ya ce idan na shigo masallaci ana kiran sallah zan bari a gama sannan ina fula ko kuma idan ina cikin nafila aka fara a kiran sallah ya zan yi wajen amsa mai kiran sallah idan baka fara ba sai ka bari ka gama kiran sallah ka amsa wa mai kiran sallah ka yi wa annabi salati ka roƙa masa wasila ka samu wannan ladan sai kuma ka yi nafilarka tsayawa ka jira ka yi wannan ba zai hana ka nafilarka ba in kuma har ka riga ka fara nafila aka fara kiran sallah to ba za ka yanke ba sai ka ci gaba da da abin nan da nafilarka wannan kuma ya ce yana son ƙarin bayani game da hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiki umar radiyallahu anhu ya karɓo zakka a hadisin an ce Ibn jamil da khalid ibn walid da abbas amin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sun hana zakkar hadisi ne sayi yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Umar ya karbo zakka wajen waɗannan mutane uku shi dai ibnu jamil kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan munafiki ne wannan damun ba zai bayar ba shi kuma Khalid ibn Walid annabi sallallahu alaihi wasallam ce faqad ihtabasa adra'ahu fi sabilillah shi ya riga duk dukiyarsa ya bada ita hubusi waqafi silkensa da abin da yake ya mallaka ya ce ya bawa Allah wakafi kuma wakafi ba a da masa zakka saboda ka shi me zai bayar dukiyar ya bawa Allah dama sannan shi kuma amma abbas fa alayya shi kuma Abbas to tana kaina anan ne malamai suka ce abin da yake nufi tana kansa Abbas ya nemi ya bada zakkar shekara biyu saboda ka ya riga ya biya shi saboda kaga an koma ba abin da zai bayar ya riga shi yanzu bashi yake bi in ana cewa ana bin bashi ana shi ya riga ya bayar to wannan shine abin da abin da hadisi yake na saboda ka Khalid da da Abbas ba wai hanawa suka yi kawai haka nan dan ba sa so su bada zakka ba annabi ya kare bayani shi amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu fi sabilillah amma amma Abbas fa alayya fa amru ar-rajul sin wa abi wannan ya ce don Allah mace na iya haihuwa daga wata shidda domin na auri wata mace ta haihu cikin wata shida ni kuma na ce ba ɗana ba ne to yana daga cikin abinda malamai suka fi ana samun sita ta ashur shi shine aƙallu muddatul hamli sun ce sai na ali shi ne wanda ya ba da wannan fatawar lokacin da aka kawo wata mace ta haihu daga a wata shida ana tunanin za a jefe ta ne ta yi zina ko ku a'a ya ce a'a ai zai yi a haihu a cikin wata shida saboda Allah ta'ala ya ce wal walidatu da auladahunna haulaini kamilaini Allah ya sanya shayar wadda iyaye mata sukan yi wa 'ya'yansu shekara biyu cikakku sannan can ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da da cikin sa da shayar da shi a yaye shi wata talatin. kaga in ka ebe shekara shekara biyu na shayarwa wata 24 cikin wata 30 saura wata 6 ce to wannan wata 6 zai zama shine na shine na ciki to na akalla wa muddatul habli wannan ba yana nufin cewa a tilasta maka sai ka yadda danka bane ko wata tara ne ta yi ta haihu in ka ce ba danka bane a shari'a shikenan za ku yi li'ani ne ka korewa kanka dan ita ma ta yi rantsuwar da aka dora mata tabbatarwa da cewa danka ne alkali kuma ya raba ku la sabila laka ilaiha abada kai da ita babu kuma sake haduwa dan ba za a jingina maka shi ba ita kuma ba za a yi mata haddin cewa ta yi zina ba saboda ta rantse in ta yi nukuli ne ta ki rantsuwa kai ka rantse to shikenan ya tabbata zina ta yi sai alkali ya mata hukuncin wacce ta yi zina tana da aure shine arrajul wannan shine in kuma kai kai nukuli ka ki rantsuwa bayan an je to kai mata kazafi kuma sai bulalar kazafi so ko da wata tara ne wannan ba za a tilasta maka ba idan kana ga akwai wata shubaha a yanzu da harkar likitanci ta ci gaba za a iya aunawa ga cikin watan shi shida din ko kuma watakila ya mafi shidan watakila daman da shi ta zo ya fi shidan kai dai kaga daga aurenka zuwa haihuwar ta ta shida watakila da cikin aka shigo to wannan duk a likitance yanzu abu ne mai sauki idan aka auna a iya sanin wannan amma dan ta haihu a wata shida a musulunci wannan zai yiwu wannan ya ce wanda ya yi wani rubutu da na kasa ganewa yana dai magana akan hana fitsari da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yi a ruwan da yake tsaye baya gudu annabi ya hana yi fitsari yi wanka a ciki to kama yana magana cewa to ya za a hana mutanen ƙauye ko ya za a hana su ne ko ya za a to wannan kuma magana ya za a hana su abubuwan da mutanen ƙauye za su yi wasu ma sun fi wannan saboda ƙarancin ilimi al'arabu a shaddu kufuran wa nifaƙar wa ajiyar wa Allah ya alamu hudu da ma Allahu ala rasulihi haka Allah ta'ala ya faɗa game da waɗanda suke zaune a ƙauye ƙauyukan da babu ilimi a ciki a shaddu kufuran wani nifaƙar suka fi kowa kafirci da munafici wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma Allah ala rasuli kuma su fi cacewa ma su jahilci iyakokin abinda Allah ya saukar wa manzansa na hukunce-hukunce saboda haka akwai abubuwa da yawa waɗanda ma ba wannan ba wanda karantarwa da wa'azi da faɗakarwa shi zai sa su gane in dai har na fahimci cewa haka kake tambaya Allah ta'ala ya samu dace da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa tunda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in